taron zaman lafiya da shugaban kasar ya jagoranta ya kawo ƙarshe baya ga sauraron dukkan bayanai daga kowane bangarori na al'umma da ma sauraron shawarwarin al'umma waɗanda suka bayar domin samo musu mafita shugaban na Nijar ya bai wa 'yan bindiga dama ta ƙarshe na su ajiye makamansu ko kuma su fuskanci fushin gwamnati shugaban na Nijar ya sha alwashin taimakawa yankin Sahel domin lalubo hanyar magance matsalar tsaron da ta addaba wasu ƙasashe ga dai abinda shugaban na Nijar Bazum Muhammad ya bayyana Ya ce mun bai waɗannan ɓata garin al'umma dama ta ƙarshe domin su tuba ba za mu zuba musu idanuwa ba muna kallon su suna ƙwace dukiyoyin jama'a wani lokacin har ta kai su salwantar da rayukansu da haka za mu ƙarfafa duk wasu matakai na bin diddigin samun bayanai na sirri domin mu yaƙi wannan annoba Ko mun tattara batun safarar makaman da ake bi da su ta hamadar sahara don haka muna gargaɗi da ma ba su dama ta ƙarshe ga matasan da suka yi nisa a fannin fashi da makami da kuma safarar miyagun miyagun kwayoyi na su daina. Tuni dai kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez ya yaba da matakin na shugaban ƙasar Nijar saboda jiha ce a duk faɗin ƙasar Nijar ta fi kowace jiha sanin illar rashin zaman lafiya. Alhambu Bakar mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan batun tsaro. Su tuba su yi abun da mutane suna yi su bi hanya ko ina ne shike kasashen duniya barawo da duk wanda yake abko aiki wanda ba bisa ka'ida ba wurin shi kaso ne baya da wani wurin ba kaso ba mu kai shekara goma sha wani abu ana lallashe su a annan mutane an sha ja hankalin mutane bisa wannan abu su bari to wannan ita ce okaziyon kai su na gani ta karshe duk wanda bai bari ba za a buga shi da sanda daga nasu bangare al'umma a gadar si fatan samun maganin matsalolin 'yan bindiga da gaggawa gaskiya ko musuloli da yawa wanda yake da farin farko mu da maganin su kuwa me yanzu kom shugabannin mu suna nan gasa baki vraiment muna ganin solution masala mu guda bisan komba wannan komba wannan saboda mu iko ya ji shi garin ga komba yana tashi sankar de matin kuma mutanen mu duka sun fita wutar na ver sai a ce komba ya ta yi suna futa ba tare da komba ba bisan hanyar nan mutanen mu da yawa ah, sun mutu da yawa saboda rashin komba wannan bayan ka doki mutanen su mutu kuma motocin mu da yawa amshe sama hanya wannan Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar